الله الذي له ما في السماوات وما في الارض وويل للكافرين من عذاب شديد الله shine kadai wanda yake da mulkin abin da yake sammai kuma shine kadai wanda yake da mulkin abin da yake a don haka shine kadai ya cancanta a bauta masa kar a haɗa shi da wani cikin halittarsa waɗanda suka kafirce masa za su gamu da azaba mai tsanani.